Sashen hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ma sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 21 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto kan yadda wasu jami'an tsaro kan yi amfani da bindigar da hukuma ta kan basu don su yi aiki suna aikata barna. kamar kowace ranar talata baba kuma keri na tafa da shirin sana a dawo lafiya sila barma na tafa da sharhin jaridun nijar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya da sanyin safe yau talata wani dan harin kuna bakin wake ya shiga burtu ya kutsa ya kai hari wani masallaci a garin mubu jihar adamawa a arewa maso gabashin najeriya yayin da ake sallah asuba ya tara bam da ke jikinsa bayan da mutane sun yi sallah raka'a guda har ma kimanin mutane goma sha biyar sun mutu wani ma'aikacin agaji ya yi wa wakilin sashen hausa na muryar amurka ibrahim abdulaziz karin bayani kamar haka mutane da dama suka rasa rayuwar su don yanzu haka na an zan doki kanta ɗaya tafi yanzu kuma wata kanta ta sake dawa za ta doki wasu na gawaki abu ya faru ne a hankunan madina ana cewa gwamnan madina a hankunan gwan shiwa to anan ne abu ya faru kuma yawanci gaba ɗaya masallacin ne yawanci wanda suke masallacin shiwa shiwa ne dan kunan bakin wake ne ko kuma da an sa bom din ne eh to dan kunan bakin wake ne gaskiya ba wai sawa ne akai ba dan kunan bakin wake ne to kaman ah, ya kaman jami'an agaji wani tallafi suke badawa yanzu eh yanzu su jami'an tsaro sun zo da da makare abin da ya kama jami'an tsaro na soja da na farin kaya duka sun zo suna taimakawa suna fitar da wannan gawakin ana lodawa a mota ana tafiya da shi asibiti. To sai dai kuma shugaban karamar hukumar Mobi ta Arewa Musa Ahmad Bello da aka fi sani da Ahmad Ajayi ya ce eh, ana sallah asuba kawai ba gaira ba dalili sai eh, aka ji casualty bomb ya tashi eh. to kaga irin wannan abun kullum dai a ah, yanayin gari ya cika muna magana mutane su rika kula don gari ne wanda aka samu allah ya jarfa shi da boko haram shekaru uku zuwa hudu da ya wuce to kaga yanzu an samu zaman lafiya mutane suna saurin mantuwa kowane mutum zai iya zai shiga gari aka ba za a da shi ba da sauransu sai dai allah da ya kaddara abun da ya faru haka ba fata dai allah ya kiyaye na gaba Amin, kaman kun san adadin waɗanda kaman lamarin ya shafa walau wanda suka rasa rayukansu kawo yanzu? Eh, akwai don yanzu a haka dai muna sa zaton zuwa mutane sha biyar zuwa ishirin kuma ko wani da Shugaban karamar hukumar Mubu ta Arewa kenan Malam Musa Ahmed. A yau talata ne 'yan majalisar kasar Zimbabwe ke shirin yunkurin tsige daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe bayan da ya yi kunnen ƙashi ga wa'adin da aka bashi na yi murabus. mambobin jam'iyyar mai mulki ta zanu pf sun bayyana fatansu na cewa cikin mako guda za su kammala tsige shugaban cikin abubuwan da za su yi amfani da su wajen tsige shin sun hada da tuhumar shugaban ƙasar kan amfani da karfin mulki wajen naɗa matarsa grace a tagaje shi mugabe ya ɗauki wannan mataki ne bayan da ya kori mataimakinsa ya emerson nangwaga shugaban mai shekaru 93 a duniya ba shi da niyyar barin mulki duk wada ya shafe shekaru 37 yana mulkin kuma yana shirin yin taro da ministocinsa a yau talata a nan birnin washington dc wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce makomar 'yan kasar zimbabwe ita ce dole ne mutanen kasar su zaɓi irin yadda suke so kuma amurka na goyon bayan kasar ta gudanar da wannan shirin bisa tafarkin dimokuraɗiyya amurka ta sake mayar da koriya ta arewa cikin jerin ƙasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya bayan da aka jingina har tsawon shekaru goma yunkurin da ka iya saka ƙasar cikin ƙarin matsin lamba ta kuɗi da kuma diflomasiyya kamata ya ce hakan ya faru tun shekaran baya a cewar shugaban amurka donald trump jiya litinin daga fadar white house yana mai kiran koriya ta arewa a matsayin mai tsarin mulkin kisan kai yau talata ne baitulmalin amurka a hukumance zai sanar da wannan kuduri da kuma jerin takunkuman da za su biyo baya ga koriyar a cewar trump sauran kasashen da ke a jerin kasashen da ke taimakawa ta'addanci su ne iran da sudan da kuma siriya bayan kwashe shekaru masu yawa ana kare 'yan kasar haiti daga mayar da su kasarsu su yayin da hetin ke ci gaba da farfadowa daga mummunar girgizar kasar da ta afka mata a shekara ta da goma dubban 'yan hetin za su rasa kariyar wucin gadin da take kare su kariya ko kuma matsayin wucin gadin da ake baiwa 'yan gudun hijira da suka cancanta da ake kira tps a takaice za ta daina aiki ga akalla 'yan ƙasar ta heti dubu hamsin da ke zaune a nan amurka suna aiki a lokacin da suke ba da wannan sanarwar jami'an sun ce yanayin kariyar wucin gadin wadda aka tanadar dalilin girgizar kasar da ta afkawa haiti a shekara 2010 yanzu ya kau amma masu rajin ikirarin cewar kasar haiti ba za ta iya ɗaukar nauyin mutanen da za a mayar da su ba bayan shekaru bakwai da faruwar girgizar kasar mai nauyin maki bakwai wadda ta haddasa asarar biliyoyin daloli ta kuma yi sanadiyar rasa rayukan mutane dubu ɗari uku da rauna ta wasu kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar adadin da ke zama daidai da yawan mutanen da suka rasa muhallinsu. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara da wannan rahoto kan yadda wasu jami'an tsaro kan yi amfani da makaman da ke hannunsu wajen cutarwa a maimakon amfanarwa. Ibrahim Abdulaziz gare ka. cin zarafi kisa da ma wuce gona da iri na wasu jami'an tsaro na ko cikin matsalolin da ke tada hankulan jama'a da magungunan kare haƙƙin bani adama a jihar taraba batun da yanzu masana ke kiran da a yi bincike na baban nan koma shine harbi da bindiga da wani jami'in hukumar tsaro ta dss da aka bayyana sunansa da husaini dona da ke aiki a gidan gwamnatin jihar taraba bisa zargin cewa ya harbi wani mai sana'ar gyaran ac alhaji audu aminu muhammad sakamakon takaddama da ta hada su a hanyar mota yanzu haka ma dai wanda aka harban alhaji audu aminu muhammad na kwakwance ne a asibiti ana masa jinya harbin bindigan can sai na ji harbin bindiga kafin kada sai na ji altashi ya shiga kafaɗa na na dama na sa hannu na ciro na sai na ga jini shikenan sai na sake steering remote kawai na faɗo na faɗo kasa an harbe ni a taimake ni an harbe ni a taimake ni an harbe ni sai ga civil defense sun zo can kuma sai ga 'yan sanda su ma sun zo sai aka sani a moton 'yan sanda daga nan na suma kawai da na sake tashi sai na gani a asibiti an kawo ni asibiti kawo yanzu tuni ma wannan batu ya kai ga kunnen kungiyar lauyoyin jihar Taraba. Barista Idris Abdullahi Jalo shine shugaban kwamitin sa ido kan harkokin kare haƙƙin na adam na kungiyar lauyoyi a jihar. Ya ku tabbatar da faruwar lamarin da ma matakan da za su ɗauka. Wanda wani jami'i na hukumar SSS ya harbe da bindiga a jiya. Dalilin wai wani daban ya yi sanadiyan hatsari shi kuma wannan da aka harbe ya yi fakin mota ta yi a gefe suka nemi da karfi da yaji su jawo shi cikin mota sai da bai fito ba shi wannan jami'i na hukumar sss fito da bindiga kawai ya harbe shi to allah sa bai mutu ba yana dan asibitin lokacin tarayya yana karban eh, treatment sannan mun samu tabbacin eh, an kama shi wannan jami'in sss na hannun yan sanda sannan za mu ci gaba da tabbatar da cewa eh, an ɗau mataki a kai kuma hakkin wannan bawan allah ya fita shi ma wani rajin kare hakkin na adam a jihar ahmad gambo dawud ya ce abin takaici ne ma wuce gona da irin da wasu jami'an tsaro ke yi a jihar inda ya ce kawo yanzu kusan ma wannan ne karo na biyar da ake samun irin wannan ta'asa na jami'an tsaro a jihar ire-iren wayannan wasu batatun jami'an tsaro suke yi a kasan nan musamman a jihar Taraba da kayan dauka suke fakewa da wannan suke cin zarafin dan adam don ya faru wannan na kusan biyar ko shida wanda mun yi kira ga kwamishina ya ce zai dauki mataki mataki bai dauki mataki ba to amma wannan karo sai inda karfin mu ya kare tukunna kawai yanzu dai hukumar DSS a jihar bata ce komai ba yayin da na 'yan sannan jihar taraba ma ta bakin kakakinta david misal ta ce fa tana bincike eh, ina da report abu kamar aka amma tukuna muna muna kokarin tattara bayanai mun tattara bayani zan iya yin magana a kan shi daki daki ne kamar aka wanda ake cewa ss ne amma mu dai yanzu a matsayin mu mun samu wannan report kuma muna kokarin mu tattara bayanai abin da ya kawo aka din don mu lalle muna sanar cewa abin ya faru a an yi asari ne to a wajen asarin ne aka samu wannan Eh, abin to amma har yanzu ba mu tattara cikakken bayanai ba in mun tattara za mu zai magana da kai. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahima, to a ci gaba da shan wannan waƙar.

ba sai wa kowa karzaza karzani fuskar sai bage giran kamar mutuwa ta iso mai iko zai kai Allah mulki zai kai sarki dangar dangar ba mai iyaka da maradi dangar dangar ba mai iyaka bakin ruwa kwaɗo bakin ruwa amma jaki da raƙumi sai bakin gida dankare ɗan garba mai iyaka da ba ban sha ba na ke kuka. Na ga tilan nama ban ga kai da ƙafafu ba. To gaishe ka, jama'a ana fitare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kan bari mu koma gefe guda Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku. kamar yadda muka alkawaranta muku a yau ne za mu kawo muku hira da ahmad tijjani muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira na jihar kano da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwali wannan hirar su ta tabo abubuwa masu muhimmanci akan batutuwa da suka shafi kiyaye hatsira akan hanyoyinmu sai dai hirar ta fara ne da tambaya akan menene takamaiman aikin hukumar kiyaye hatsiran na farko shine yin duk wani abu mai yiwuwa domin a tabbatar da cewa ba a sami hatsara akan hanya ba kuma wannan ɗin muna yin shi ta hanyar wayar da kan al'umma ta yadda ya kamata su yi amfani da hanyoyi da kuma enforcement kuma yawa tabbatar da bin dokoki da ka'idojin tuki a hanya muna kuma yana ɗaya daga cikin aikinmu yin rescue wato kai ceto ko agaji idan abin da ba a so na accident ya faru uh, muna kai daukin gaggawa wanda suka ji ciwo uh, muna conducting first aid treat eh, eh, ah, agajin gaggawa yawa kafin mu dauke su zuwa asibiti kuma idan wani obstruction ya faru a kan hanya wato an kawo wani cunkoso haka su ko mota ta lalace ko wani abu ya hau kan hanya ya tare kan hanya ya ɗaya daga cikin aikin mu kau da wannan mu domin a sami free na traffic eh, to wayannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da nauyin da aka ɗora mana a wannan hukumance a cikin nauyin nan ka ambata ilmantar da mutane game da amfani da hanyoyi to amma eh, idan ka kalli yanayin 'yan najeriya ga baki ɗaya da yadda 'yan najeriya suke amfani da hanyoyi da ababen hawa sai ka kaman ilimin ya yi karanci na dangane da yadda za amfani da hanya ko kuma shi kansa abin hawa ɗin wannan yana nuna kamar ba kwa yin aikinku ne na ilmantar wannan yadda ya kamata ko kuma a su 'yan najeriya ne ba sa fahimtar ku a yana da wuya ka ce hukumarmu ne ba ta yin aiki inda ya kamata gama kusan kullum aikin da muke yi kenan kusan kullum wayar da kan al'umma kuma wannan muna yi a ofisoshinmu muna yi a tashoshin motoci muna yi a gidajen rediyo muna yi a gidajen talabijin iyaka abin da za mu iya yi kenan wato faɗakarwa ko ba gaskiya ba kuma waɗannan su ne hanyoyin da duk za mu yi mu cimma isa ga mutanen al'ummar najeriya kuma da yawa da yawan sun san muna yin haka so abin zai kasance eh, wato daga al'umman najeriya din a gaskiya za ga cewa ba wai bangaren accident ba kusan kowane bangare ka duba za ga cewa akwai rauni na bin dokoki uh, a nan najeriya ba wai dun ba a san ka'idojin ba ne a'a kawai dai wannan ɗabi'u ne na mutane wanda kuma kullum ana kokari domin su fahimci mahimmancin bin dokoki da kuma irin illan da rashin bin dokan za su kawo wanda kusan kusan muna gani ko da yaushe accident ɗin da suke faruwa ana asarar rayuka ana asarar dukiyoyi in ka je asibitoci har akwai ward ward da aka bude wai na accident ward to, mutane suna gani sun san illan yawan gudu misali gudu ne sun san illan yawan ɗaukan overloading sun san illan kana tuki kana amfani da waya sun san illan ka sa taya su daɗe misali sun san illan kana cikin maye kai tuki mota ba wanda zai ce bai san illan wa'annan abubuwa ba kuma su ne muhimman abubuwan da suke jawo accident amma haka ba daina ba eh, to amma eh. Eh, abin da muka sani shine idan hukuma aka bata aiki kuma tana yin aiki ne yadda ya kamata amma kuma ba a samun sakamakon da ya dace na wannan aiki galibi akan gudanar da bincike a gano wai menene ya sa sakamakon nan baya samuwa misali yanzu ka ce kuna da abin da ya kamata amma mutane sun sani din amma ba sa aiki da shi hukumar ke hadira ta najeriya ta taɓa wani yunkuri ta gano menene yasa ne mutane sun fahimci abin da muke gaya musu amma kuma ba sa aiki da shi eh ba ba kamar da kake magana ba akwai ci gaba da aka samu daga lokacin da aka famu zuwa yau akwai alkaluman da aka ake da shi na irin accident da ake yi a najeriya da kuma yawan kashin mutane da ake yi a najeriya sanadiyan ah, hatsarin mota kafin a kafa kuma ah, kamar zuwa yanzu an sake ɗaukan statistics kuma ya nuna cewa an sami raguwa akan yawan mutanen da aka kashe ke kashewa da kuma yawan mutanen da suke samun ji ciwo da shi kansa yawan samun accident din ya ragu to amma ka san kullum a najeriya yawan motocin karuwa suke yawan al'umman karuwa suke so accident haka saboda haka za ga cewa abin kamar bai raguwa amma actually yana raguwa gashi ka ce yana raguwa alƙalman nan amma duk shekara ko kuma ma wani zango na shekara kukan fitar mana da alƙalman nan sai ka ga in kuka faɗe su sai kwakwalwar mutum ta buga kenan za a iya cewa duk da haka ana samun ci gaba To jama'a da wannan tambaya ce za mu ja burki a wannan mako amma mu ci gaba da ita a sabon mako. A madadin bakon namu Ahmad Tijjani Muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira a jihar Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar. Zan fara fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Nijar Times wacce ta ruwaito cewa farin ciki ya mamaye zuciyoyin talakawa a jihar Doso bayan da hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta tatso kudaden sefa miliyan 62 daga hannun magadan garin da aka samu da laifin karkata akalar bahuhuwan cimakar da gwamnatin Nijar ta bayar don sayarwa talakawa a kan farashi mai rangwame. Jaridar L'Eclosion na cewa Kotun tsarin mulkin ƙasa ta gargaɗi majalisar dokoki ta gyara wani babban kuran da shugaban ƙasa da shugaban majalisar suka tafka. Jaridar ta ce ba shiri shugaba Isuhu ya ba wani ɗan majalisa mukamin minista a gwamnatinsa. saɓanin yadda doka ta tsayar cewa a sanar da kotun kafin ɗaukar irin wannan mataki mafari kenan da kotun tsarin mulki ta sanar da majalisar cewa akwai wani gurbin da ya kamata a hamsar ta cikewa a zauren majalisar don yin daidai da doka jaridar lebanon ta mai da hankali a kan cece-kucen da naɗin wasu sabbin mashawarta a fadar shugaban ƙasa ya haifar bisa la'akari da yadda abin ke kwaruwa a wani lokacin da ake ganin larura ta yi wa ƙasar nijar yawa waɗannan sabbin mashawarta da aka kira na musamman sun haɗa da tsohon minista umar hadari da kazalma taya da tsofaffin gwamnoni irin su ziti maiga da abba malam bukar da jil oge sai sayid abidin waɗanda suka yi zamani a shuɗaɗɗiyar gwamnatin tanja mamadu saboda haka ake ganin a yadda suka sha ruwa hutu ne kawai ya kamace su jaridar republican na cewa jam'iyyar amen amen ta faɗa halin rikici bayan da shugabanta ladan cana da wasu makardabansa suka ba da sanarwar korar mataimakinsa Muhammad Mbarak saboda zarginsa da bijirewa dokokin jam'iyya yayin da reshenta na jihar Tawa a tasa sanarwar ya ce Mbarak na nan daram a kan kujerarsa ta mataimakin shugaba na ƙasa baki ɗaya. Jaridar ta ce ba a dai san maci tuwo ba sai miya ta ƙare. A ƙarshe sai jaridar Laru de l'Histoire wacce yake cewa kwanaki kaɗan bayan da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen g Sahel ta ƙaddamar da farautar 'yan ta'adda a albarkacin farmakin da aka yi wa lakabi da Operation Haubi. Bayanai na nunin wannan runduna da ke ƙarƙashin jagorancin wani bafaranshan kwamanda ta fara fuskantar cikas wajen ayyukan isar da kayan aiki a fagen daga, kasancewar yankunan da abin ya shafa wani ɓangare ne na hamada. to sai dai wani hafsan sojan Nijar da jaridar ta ambato ya bayyana cewa wannan ba zai katse masa hanzalin yaƙi ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. Ka gaida Sulaiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Mai magana lawal abakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zuma da allah a hausa a isamin da sako na ga ilahirin al'ummar najeriya maza da mata musulmi da krista dangane da shari'a a najeriya tabbas maganar shugaba muhammadu buhari mai kyau ce gare mu 'yan najeriya muna buƙatar ganin an bi doka da oda kafuwa kowace gwamnati shine bin doka da oda da tsaro da tsarbin dukiyoyin al'umma babu shakka maganar da shugaba muhammadu buhari na cewa ya yi kira ga gwamnoni su ziyarci gidan yari da muna kira da alkalan najeriya su tabbatar da adalci da rikon amana da ta yadda gaskiya ga shugabancinsu da fatar allah shi taimaki sashen shari'a da kuma bangaren shugaban kasa da kuma bangaren jami'ar tsaron najeriya na gode assalamu alaikum sashen hausa na a amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana na dorin jihar gizawa ra'ayina da zan bayyana a yau ne zama da kasafin kuɗi da gwamnatin jiran muhammadu buhari ta yi yadda da yardar allah muna sa rai al'ummar najeriya za su amfana ko za su ji daɗin wannan kasafin kuɗi to amma babbar matsalar janar muhammadu buhari su ne 'yan majalisar dattijan najeriya waɗanda suka ƙi allah suka ƙi annabi suka nuna wa duniya da al'ummar da suka zaɓe su neman kuɗi na iso su majalisa ba aikin da al'umma suka tura su ba kuma 'yan majalisar da tijan najeriya ku sani fa ribar bahari kuka shiga al'ummar najeriya suka zaɓe ku domin mafi yawan ku ba mutane ba ne masu amana wadda ya kamata ya zama wakilan al'umma to amma da janar muhammadu buhari ta sa al'ummar najeriya suka yi da ku amma kuke gasawa al'ummar da suka zaɓe ku aya a hannu saboda wata manufa ta fita son zuciya mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar gizawa assalamu alaikum boa allah bai yi muku albarka daga musa ubale sarkin guragun ringin a najeriya dan allah boa ku roƙa mana mana gwamnatin najeriya domin ta sauƙaƙe mana duk abin da ya shafi rabanu mu na kasassun najeriya ta doka a kai domin ta hutar da mu allah tun daga haraji zuwa kuɗin ruwa kuɗin wuta da sauransu bayan haka ta sauƙaƙe mana ko ta hana a na kama mu ana walakanta mu domin mu ma ya ne kuma ɗan Najeriya da ake siya na kasa wai ba kasa ba kasa shi wanda kasa ko lambar mota ce mun yi ba kan muna so ba Allah ya naka samu wanda ya ku lafiya shi ya bamu wannan na kasa. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice da sanyin safe yau talata ne wani dan harin kuna bakin wake ya shiga burtu ya kutsa ya kai hari wani masallaci a garin Mubi jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya yayin da jama'a ke sallah asuba ya tada bam da ke jikinsa bayan da mutane sun yi sallah raka'a guda har ma kimanin mutane goma sha biyar sun mutu. a yau talata ne 'yan majalisar ƙasar zimbabwe da ke shirin yunkurin tsigiyar ɗan shugaban ƙasa robert mugabe bayan da ya kunnen ƙashi da wa'adin da aka ba shi ne murabus mambobin jam'iyya mai mulki ta zanin pf sun bayyana fatansu na cewa cikin mako guda za su kammala tsige shugaban cikin abubuwan da za su yi amfani da su a wajen tsige shin sun haɗa tuhumar shugaban da amfani da karfin mulki wajen naɗa matarsa grace da ta gaje shi magaba ya ɗauki wannan mataki ne bayan da ya kori mataimakinsa emerson manangagwa amurka ta sake mayar da koriya ta arewa cikin jerin kasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya bayan da aka jingine har tsawon shekaru goma yunkurin da ka iya sa ƙasar cikin ƙarin matsin lamba ta kuɗi da kuma ta diflomasiyya. kamata ya ce hakan ya faru tun shekaran baya a cewar shugaban amurka donald trump jiya litinin daga fadar white house yana mai kiran koriya ta arewa a matsayin mai tsarin mulkin kisan kai bayan kwashe shekaru masu yawa ana kare 'yan kasar haiti daga mayar da su kasarsu yayin da haitin ke ci gaba da farfaduwa daga mummunan girgizar kasar da ta afkawa kasar a shekara ta 2010 dabban 'yan haitin za su rasa kariyar wucin gadin da take kare su To jama'a nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman masar filu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan na wannan lokacin wato Greg Bones ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.